yanda ake ajiye duk wasu files a jikin email address. Idan kana so ka san yadda ake ajiye abu a email address, insha Allahu yau za mu sanar da kai yadda ake ajiye abu a email address. mutane da dama suna mamakin ya ake aje abi email address wasu suna tunanin a'a ko an turo maka abu kawai ta email ɗinka shine an ka aje ba email address ko kuma idan ka wato ainihin sending ɗin abu ka tura abu ta email shine ka aje abu a email address ɗinka wato ma'ana yana cikin sent box kenan ko kuma idan ka aje abu a draft ɗinka shine ka aje abu a email address wannan ba shine aje abu a email address ba akwai yadda ake bi a ajiye abu a email address ta haka ku biyo ma cikin wannan shirin domin ku ga yadda ake ajiye abu a jikin email address barkanku da zuwa wannan shiri namu na widen tv hausa wannan tasha tamu mai albarka kamar da muka saba a kullum mukan yi kokari mu kawo muku abubuwan da zai zamto amfani da alheri a gare ku kuma zai taimaka muku a ayyukanku da kuke na dukkan al'amura ajiye abu a email address yana da muhimmanci domin idan ka ajiye files ɗinka a email address babu wani abu da zai same su da yardar Allah a misali registration ne na company ɗinka ko kuma credentials ɗinka ne result ɗinka ne na primary school secondary school zuwa university duka za ka iya ajiye su a email ɗinka ta yadda ko da wani abu ya samu original copy ɗin kana da ainihin backup kuma wannan zai kawo maka sauki wato na dalilin rasa abubuwan da ka rasa ko kuma a misali kana neman aiki most of times yanzu idan kana neman aiki mutane sukan ce ka tura musu da credentials ɗinka ko cv ɗinka to duka za ka iya saving ɗin waɗannan da cv ne da credentials ɗinka duka ka ɗora sa email ɗinka sai da idan mutum yana buƙata kawai sai dai ka tura ka forwarding masa wanda wannan zai kawo maka sauki ba sai ka je ka ƙara scanning ko kuma ka yi wani abu ba so akwai yadda ake yadda ake yi shine ana amfani da wata manhaja da ake kiranta google drive google drive shine inda ake ajiye abubuwa email idan ka buɗe email address ɗinka akwai wasu space da suke baka it's about ina ga 2 gig ne suke bayar da mutum idan suka baka 2 gig din nan shine duk wani file da aka iya turawa zai yamto iya wannan 2 gig din ne amma idan kana son abin da ya fi 2 gig kake so ka dora email ɗinka za ka iya siyan wannan cloud space din ka siye shi sai kuma ka dinga dora files ɗinka to amma mafiya yawanci abubuwan da muke dorawa ba sa wuce wannan 2 gig din because bai wuce result ɗinka na makaranta su ainihin credentials ɗinka su cvs ɗinka da ko su important document ɗinka da kake so ka ajiye ba so akwai hanyoyi da ake bi hanyoyin nan guda biyu ne amma insha Allahu za mu fara da hanya ta farko da farko idan ka zo shine ka tabbatar cewa network ɗinka ka buɗe shi sai ka shiga ainihin chrome ɗinka idan ka shiga chrome ɗinka sai ka zo sai ka danna chrome ɗinka idan ka danna chrome sai ka shiga ka rubuta www google.com idan ka dana google.com in ka shigo to ka tabbatar ka yi login in ka tabbatar ka yi login din email din naka sai ka danna wannan abubuwan ga nan guda shida digo shidan nan da suke suka yi wannan square din sai ka danna shi in ka gangaro za ga wani abu mai ana kiran shi google kun gan shi kun ga gashi nan wani abu mai suna drive sai ka danna shi don ka danna drive din nan zai ce maka ka danna app din ne kuma chrome sai ka danna chrome to kana danna chrome za ku ga gashi nan abubuwan sun bayyana waɗannan files ne da na ɗora su a ainihin drive din to sai ka zo nan wajen ɗigo ukun nan na sama sai ka danna shi sai ka saka desktop site in ka danna desktop site to zai nuna maka Eh, wannan interface to sai ka yi zooming din nan wajen sai ka zo nan wajen new sai ka danna new to idan kana so za ka ɗora folder ne ma'ana kai seven files ɗinka a cikin folder a computer ko a wayarka kana so ka ɗauko folder ne sai ka danna folder upload idan kuma eh, file za ka ɗora kawai one file ne sai ka danna file upload idan kuma kana so ka create ɗin folder ne da za ka ɗora abubuwa a ciki sai ka danna folder but amma yanzu bari mu danna file upload sai ka danna file upload to sai ka je wajen file ɗinka sai ka danna file sai ka nemi inda ka ajiye files ɗinka to a misali za ka zo folder ɗinka maybe a ce ka zo eh, wani waje a wayarka sai ka ɗora let's say images ɗin nan mu zo pixart ɗin nan a misali eh, let's say a ce a pixart ɗin nan kana so ka ɗora wannan hoton ne sai ka ɗora shi to kun ga gashi nan yana uploading to wannan ita ce hanya ta farko da ake bi wajen uploading din file a ainihin google drive ko kuma drive sannan hanya ta biyu ita ce zaka iya amfani da play store ka download din application din ka download din application din kusan wannan ma yafi sauki sai kai abin ka cikin ainihin lafiya to in ka zo kawai sai ka shiga cikin play store ka danna play store sai ka typing din ainihin drive copying din drive kun ga shi nan google drive sai ka danna shi to already ni na riga na installing sa amma zan update sai ka danna update amma in kai ne zaka danna install ne in ka danna install sai ka installing sa kun ga yana yana yana yana updating nawa kenan to ina ga ya kusan gabawa to idan ya gama installing za ka iya fita waje sai ka nemi inda yake a jikin app ɗinka maybe nan zan kun ga zan typing din a misali in typing din drive to gashi nan app din sai in danna shi ina buɗe shi kawai kun ga gashi nan ya zo in ka zo ka danna home idan kana so ka uploading din sabon file akwai wani waje da aka danna plus din nan gashi nan wani an yi shi kamar cross sai ka clicking ɗinsa sai ka ce to upload folder ne ko upload file ne ko scan sai ka danna upload folder a misali ga misali wannan nake son dora how to motivate yourself ina sai ka clicking ɗinsa ko kuma let's say ina so na uploading ɗin wannan hoton ne sai na uploading ɗin shi kun ga wancan file ɗin da na ɗora kun ga gashi nan ya shiga alhamdulillah jama'a ina fata kun ji daɗin wannan video da muka yi shi akan yadda za ka ɗora files ɗinka a jikin email ɗinka ta hanyar wato ainihin google drive idan kun ji daɗin wannan video kada ku manta ku danna like button kuma idan ka fara zuwa youtube channel ɗinmu widen tv hausa to kada ka manta ka subscribing wannan youtube channel ɗin idan kuma a facebook ka ainihin kalli wannan video to kada ka manta ka yi likin ɗin page ɗinmu na widen.net kuma ka following ɗinmu domin akwai abubuwa da dama da zamu kawo ma jama'a domin ilmantarwa da sadakarwa kamar yadda kuka sani ni ne naku Yusufuddin A Yusuf sai mun haɗu kuma a wani sabon bidiyon namu da ilmantarwa da faɗakarwa thank you very much and may god bless us all peace and